shi ne babban namu a yau mm. a don haka ba za mu cika mai kallo da surutu ba zainab mm, ina ga bari mu je mu kasance mm. tare da shi babban namu in muka dawo ina ga mace wani abu to masu kallon mu sai a kasance tare da mu a yi kallo lafiya assalamu alaikum masu kallo da sauraro barkamu da sake sadar ku a cikin shirin namu na bakan gizo shirin namu ya yi tattaki ne tun daga garin kaduna zuwa sokoto har wannan gari na bunkari tare da ni muna tare da mai girma mai girma sarkin kudun bunkari alhaji abdullahi jafaru to ba tare da bata lokaci ba masu kallo idan za ku biyo mu za ku ji dan takaitaccen tarihin rayuwar mai girma sarkin sarkin bunkari assalamu alaikum ranka dade to ranka dade kana tare da gidan tv na my tv hausa su masu kallo da sauraro ranka dade su su ji dan takaitaccen tarihin rayuwanka kamar ni ina ganin rawata ina ganin Allah ya tahowa ta na nan ga ina da shekara ashirin allah sa aka naɗa ne ƙaramin hakimi na garin bunkari to cikin haka alaƙar da ta wannan lokaci to shekarun waɗanda sadda allah sa aka yi min gunduma su suka ɗan kwanta min don lokacin ba fara shekara guda aka yi mana gundumomi na yana ganin to sannan na alaƙar da ta aka yi min hakimi mai gunduma to allah da kuma nan hawan wannan gwamnati allah ta daga wannan gunduma allah ta aka raba ita kasar ta minji aka yi ruwan kasa yanzu na kai shekara biyu da wata ina ganin biyu ko uku to ni kamar ta ina ganin ga abin da mun kaɗan fuskanta na nan ga muna tare da hillani akwai hausawa akwai zabarma a nan cikin garin ga to ba mu da wani irin ba mu da wani aiki wanda muka yi yalle noma sai kiwo shi a sana'o'in da muka yi nan cikin gari To eh, mai girma ko za ka gaya mana an aife ka a nan garin kenan ka kayi ka da wayansu abubuwa a nan garin ko kuma ka ji wasu guri ka yi kayi karatuttuka. A abin karatu ko ina ba karatun allo ɗaya ne Allah ta da ya sauki Qur'ani amma boko adalta ne. Eh, eh. to a nan gari kai karatun qur'ani a gaban ma'aifanka ko kuma an tura ka bar a karatu wani gari ban ta ko ina ba nan garin gana ne karatu na sarki eh. to mai girma masu kallo da sauraron su su ji shin tarihin wannan gari ya ta fara shi gari to ina ganin ita bunkari dai daga gaji ina ganin duki ne aka ce bunkari shi na nan gaba gari mu shi ne aka ce bunkari mm. to hilani sun ka fara zama a can to sannu-sannu a lokacin ana yaƙi to aka gaza a taɓargaza su saboda haka sai suka ciro su kumunan cikin gari to suna kasan hilani ina ganin suna zama kuma suna tafiya wurin kiwo to a lokacin ina ganin sai su hilanin suka kai kokensu ga sarkin yaƙi amadu zaruku suka ce kada a zaka a canye garin gada yaƙi saboda haka shi ba da ɗanai shi hoci gari saboda haka sai aka naɗu kana haidu aka kawo shi nan garin ga zaman ɗan galadimin munkari to alasa aka ci nasara kuma sannan sama shina sababin zuwa garuruwa shina ciye su akan yaudara ta yaƙin da ka yi to Allah ya sa kuma aka ci nasara duk har an ka ƙara ke Allah bai sa ya samu nasarar gani ba ko ya ƙulla zai tuhuwa Allah bai bashi nasara ta wurin kai daɗe ita wannan bunkari ta kai kamar kimanin shekaru nawa da kafata bunkarin to yanzu yana ganin lallai ta kai misalin shekara ɗari biyu da kafa ce fulani suka zo suka fara zama wato ranka daɗe ku tsatson fulani kenan ina ganin amadu da ruku na aluje na aluje ko ina ganin su sun kai tafafatukar samun abin na najeriya sarki yakin aluje da sarkin ya shehu usmanu dan fodiyo gashi nan gidan sarauta ne mm. ko da ke dai ka ce ku kuka fara yin galadiman wannan eh. gari to yaya sarautan a wani gida ko kuma a gidan nan ne kaɗai kawai suke da sarautan garin nan to can lokacin hilla ni na ganin ana yin dikko amma da Allah aka kawo shi amadu da ruka kawo kakana nan zaman galadima da sanin da aka fara na ɗan galadima mm. eh, na sarkin yakin binji mm. eh, ji manufawar da sarautar take to wato ita sarautar ba za ta je wani gida ba sai dai a nan ne take abinta ko kuma in aka yi za ce an ba wa nan an ba wa nan a ko kuma nan take ina ganin mun zuriyar mutane da yawa don akwai ta can binji amma dai wannan yanki nan ina ganin shi dai kakana shi fara zama na nan ga zaman dan galadiman bunkar eh, eh saboda haka nan ina ganin muna dai wa mu mu da iya da jikoki suna karɓar wannan bagi eh. to gashi ka ce ku manoma ne da kuma makiyaya a eh. wannan gari to ya halakan ku yake da sauran kuma wayan su ƙauyukan da ke gefen ku mu to kuma ina ganin muna sha'ani na armayya da su fulanin da kuma duk dangin wanda da ya dan jinsin da allah sa wa'anda ne ambata ma kaga muna sha'ani na kasuwanci da armayya da sauran su abu da suka biyo bayan su hmm. to ka daɗe kaman wayansu bakin wayansu daga kudu wayansu gari suna iya shigowa garin su su zauna yaya alakanku da gandakanku da kuma wanda ba addinin ku ɗaya ba ah, muna ganin duka ga tun da dai najeriya ta duka wanda allah ya sa faɗo nan ga muna maraba da shi saboda kaga ka ga aikacewar da aka yi mun sake har an tsere mu da sha'anin boko shi a dalilin duk irin wanda ya taho kaga za mu karɓe shi da hannu biyu cikin haka za mu ɗan cinta abinda muka samu ga irin su wanda suka yawaci duniya mm. eh. ranka daɗe ita bunkari gari ne na noma mm. da kiwo mm. to shin kuna noman rani ko kuma a kawai noma sai lokacin damuna da wani abubuwa to kasan allah shi adda abi ne muna can yara mun ji da an ce har gulbi akwai nan gari amma da allah kaddata ruwan suka yi ma wani bawan allah banna saboda haka shi a dalilin sai ya kuma ta wata wani gehe aka gulbin dubara ya faƙiƙe shi a dalilin yanzu ba mu da ruwa na nan ga mm. eh. to ka daɗe wani irin kira za ka yi ga ka akan zaman lafiya to a koyaushe dai ina ganin ta gwamna taro nan da su mutanen gari kuma idan allah ya sa a kire mu can gidan mai alhama sarkin musulmi abinda duk an kai hudu irin hudu da duk an kai mana in mun kuma muna tara su mu faɗa musu ga irin abin da hukuma ta shata wanda za a aka son a yi ranka daɗe ah, daga ƙarshe me kake da shi ko kuma wani ƙorafi kake da shi ga jama'an garinka da kuma ita wannan gidan tv da kuma ita najeriya ga baki da to abin da nika ƙorafi gare shi kuma duka irin abubuwa da allah ya kawo na zamani muna jawo kunnuwan mutanenmu su ba da goyon baya ga abin da hukuma ta kawo don yanzu ina ganin duka idan allah sa wanda bai tare da hukuma kaga an bar shi baya ya dalilin duk abin da ya muna jawo ra'ayin mutane mu jawo hankulansu su ba da goyon baya ga inda hukuma ta sa gabanta. to godiya muke allah ya kara lafiya kuma ya kara arziki kuma ya sa garin nan ta wuce inda ku kuke tunani kuma allah sa ma garin albarka da mutanen garin albarka to masu kallo da sauraro kun ji ni tare da shi mai girma sarkin kudun bunkari alhaji abdullahi jafaru kuma kun ji inda muka tattauna da shi kuma muna fatan ya ubangiji Allah ya ga wannan gari Allah ya mata albarka kuma da mutanen garin gaba ki daya ranka daɗe godiya muke Allah sanya alheri a ah, mun gode jama'a masu kallon mu wannan kenan mm. godiya ta musamman ga sarkin kudin bunkari mm, mm. alhaji abdullahi jafaru wanda mu kasance tare da shi a cikin wannan shiri na bakan gizo kuma a matsayin shi na bakonmu muna fata an karu daga irin abin da aka ji ta bakin bakon namu haka yake zainab